الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ترى دوشا دوشم محرم شكرا تدو دير قريب دو دا أربعين دبيو هجرية wanda ya dace da takwas ga watan 28 ga watan takwas shekara ta 2020 a lissafin turawa za mu tura kan inda muka tsaya darasi na casa'in da bakwai a cikin wannan littafi mai albarka na alfusul fi siratin rasul sallallahu alaihi wasallam idan yan kwana su iya tunawa muna magana ne akan abubuwa da suka zama wajibi mai imani da su dangane da annabin muhammadu sallallahu alaihi wasallam imanin mutum da zai ci gaba sai ya tabbatar ya haƙaƙa waɗannan abubuwa um, mun yi magana a baya akan gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ba irin gashi na ne da naka gashinsa mai tsarki ne kamar yadda riwaya ta zo a cikin sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam idan yayi aski to yakan ba wani daga cikin sahabbai um, gashin fice ka raba mutane ka raba wa kamar yadda ya faru ya ba abu talha abu talha shi ne sahabin da yake jira idan annabi ya yi aski sai ya ya rarraba mutane gashin na manzan allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce wannan yana nuna khususiyya lalle a wani hukunci ne da yake banci annabi shi kadai don ba a samu ana raba na abubakar ko na umar ko na wani daga cikin sahabbai ba ballantana kuma a samu na wani malami ko wani waliyi ko wani shehi ko wani akar makallahu ya zo ana raba gashinsa ana ba mutane wai ana neman albarka wannan kenan sannan sai muka zo magana akan jini jinin da yake zuba daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kaho in an masa manzo Allah yana yin kaho sallallahu alaihi wasallam kaho yana da amfani a jikin mutum kuma ko ba a ja mana hadisi ko aya ba mun san iyayen da kakanni sun amfana da kaho kuma magani na cututtuka masu tarin yawa da ba za ka iya wato fada ba da ka shi annabi an samu alwaya yana yawan yin gawo kamar da hadisai sun zo cikin kutubu sita bukhari muslim abu dawo da cirmiti na sa'i ibn majah da sauran tafai na hadisi da annabi ke gawo jini ne ake cirewa a cikin mutum wanda yake mataccen jini bashi da amfani da ruwa da ya yawa a jikin mutum zai iya sababa masa ka ciwon sanyi ciwon waye da sauransu sai a rinka fitar da shi wanda ba shi da amfani akan iya cire jini matacce a jikin mutum ta hanyar ƙaho sama da kwanon sha guda za ka gan shi baki kirin ne hadda wani zare-zare za ka rika gani da kuma wani ruwa haka da zai rinka fita a jikin mutum kana ji duk wanda ya san kaho da kayi za ka yi canji a jikinka karkashinka lafiyarka da sauransu ciwon baya ciwon kafa a yawan ciwon kan kasala mutuwar gabbai da waye sauransu mutum yana da kaho to ana yawan cire masa wannan jinin lokaci lokaci to za ga yayi lafiya kwarai bambancinsa da maganin bature ba wani magani na bature da za ka sha yanzu bar maka da jini matacce a jikin mutum kuma amma sun san akwai jinin da baya bai da amfani a jikin mutum a wannan ana yin sa ban san dalilin da ya sa mutane suka kaurace masa ba kuma a duniyan jama inda aka ci gaba suna yi na zamani dawar zamai ne suke zuwa suke yi ina iya tunawa muna yara ko a kasuwar ƙauye ko a cikin unguwanni za ka ga iyayenmu sai mutum an masa aski sai kuma wanzami ya zo da ƙaho na gargajiya din sai ga an yi masa ana ta cire jini ana kwabarwa ana zubarwa ana cire jini ana kwabarwa galiban za ga duk wajen wata ɗaya wata biyu suna yi shi sa suka fi mu lafiya iyayen mu na da shi sa yanzu ma mutanen ƙauye da suke wani abu sun fi mu lafiya so ku rinka yin ƙaho kamar yadda ya zo a sunna annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam yanzu maganin bature ne sai ka tasha ka tasha amma jini yana jikinka ita sabbaba kan maka wasu musibu da sauransu sannan mata kaga su suna haihuwa in mace ta haihu kaga tana zubar da jini tana jinin al'ada jini yana fita wannan jinin ai bai da amfani aza ne haka qur'ani ya ce so su kaga Allah ya ba su hanyar da za su cire wannan jinin to kai ba in ta yi al'ada duk wata kuma sai ta zubar da wani jini mara amfani shi akwai jini mara amfani a jikin mutum sannan in ta yi haihuwa tana zubar da jini sai kwana arba'in tana zubar da jini ba na ciwo ba ne fitar wannan jini shine lafiyarta to kai ba yana nan a linkima a jikinka ta shi sa duk abinda sunna ta zo da shi insha Allah za ka ga akwai alheri a cikinka yanzu ana yin kafan a zamanance akwai na'urori da ake yi yan kwalabe da ake sayarwa a kasuwa irin masu islamic chemist nan wani zaman namu na zamani ma ana kai musu kwas suna zuwa yanzu a saudiya shaguna za su gani kila adadin na kafo ne a kuwait haka a masar haka a ina har amerika ingila duk suna yi da sauransu su duk wanda yake da larura a jikinsa musamman a ciwon kafa a ciwon baya yawan ciwon kai kasala da waye sauransu to ya rinka yin gabo in ka ga jinin da za a cire a jikinka za ka yi mamaki baki kirin za ka shigar wani zare-zare yake da sauransu yana nan alafkan kuma abu mamaki baya fitar da jini mai kyau in dai jini mai kyau ne ba zai ma biya wurin ba to annabi yana yin kaho yana zubar da wannan jini daga jikinsa duk abin da aka ce annabi ya yi kenan akwai alheri a ciki kuma ba cewa ya ni kaɗai zan yi kukar kuwa ba ba cewa zai ni kaɗai zan yi kukar kuwa ba akwai wani yaro da muka haɗu a jami'ar madina da shi ya yi shekaru yana fama da ciwon kai ya yi ya yi ya yi abin ya gagara yana zuwa da ya je a yi man kafan da aka yi masa ana aka yi masa akwai wuraren da ake ya warke tas ya kuma kai ma gwada so mu yi akwai alheri a cikinsa ah, mutum zai iya duk bayan wata biyu a ah, duk bayan wata biya. ba abin da ya maka lafiyar ka yawa da ƙaho da motsa jiki allah ya yi jikin ɗan adam sai an motsa shi wannan hutun da kuke gani kullum kana zaune a ɗaki a zaune a ofis a zaune a mota a ac a gida a ac a yawa kana ta kana ganin kana huta ba ka tarar wallahi wallahi za ka wato za ka kashe kanka ne da wuri ko kuma ka tozarta rayuwarka ko da kana da nisan kwanan ka yi rayuwar cikin wahala cikin wahala zai iya Allah ya ajiye maka shekara tamanin za ka yi ko shekara ɗari za ka yi amma in ka kula da lafiyarka za ka cinye wannan shekara ɗari ɗin a cikin lafiya ka iya sallah ka iya karatun ƙur'ani ka iya azumi ka iya zirga-zirga amma in ba ka kula da lafiyarka kuma to za ka iya wannan shekara ɗarin amma kuma a gado kullum kana fama da zirga-zirga asibiti kana ta wahala ga magani a gaban ka kaɗi ka yi abincikikan da muke ci ba su da kyau galibin su wallahi ba su da kyau da kuma daga nan muke samun cututtuka ana kawo abincikika waɗanda suna da illa a gangan jikin ɗan adam yanzu kayan gwangwani ɗin nan da ake faɗa kowa ya sani yana da illa abinda ake shi a gwangwani duk abinda suke sa shi a gwangwani sai yi wata uku hudu a shagon mutum biyar wani ma shekara rai ka ɗauko ka je ka fasa kiwon gwangwani a a waken gwangwani a a wane ne ka je ka zuba ka je ka hambule shi ka cin shi ya aka yi wannan shekarar ko watannin bai lalace ba wasu abubuwa suke samu su wanda kuma suna da illa a jikin ɗan adam suna da illa namun kajin nan da ake ce na turawa a kai musu allura ana ba su magunguna suna haɓaka kullum kana ɗiba kana kaya ga kana ci mai ko waye waye sauransu yana ta zama a jikinka ya ta sabbaba muka ciwo ciwon zuciya ciwon hawan jini toshewar wane ne larurori daga daga abincin da muke ci su dole ne sai mun rinka yi muna kula da ainihin wato lafiyar mu. kuma yan abubuwa na zamani dole ka ɗan nisance su kayan zaki kayan maiko waye ma da sauransu da zai yi bane jikinka kana lafka masa wani abu kai kana ganin kana da haɓaka amma kuma cuta ce take ta zama a ka in ciwon yanzu kwantar da kai za ka sha wahala yanzu duk yawanci abin da ke kashe mu ke nan ciwon hawan jini a ciwon zuciya ciwon koda ciwon wane ne kuma duk yawanci rashin kula ne da ka'idoji da sakaci da neman mahuta ya sa za ga mutanen ƙauye za ka shiga ƙauye ka yi awa uku hudu biyar kana zagaye a ciki ba su da general hospital na asibiti malaki allau za su ga suna rayuwa ne sai a wata biyu uku hudu ba a fitar da mutum ya je an kwantar da shi asibiti ba me yasa saboda suna zuwa gona suna shan fresh air suna cin abinci na gargajiya da aka saba ganyayyaki da wayar sauransu in sauro ne su ya kamata su fi kowa sauro a su da suke cikin ciyawa da shuke-shuke amma mu yanzu za ka je asibitocinmu mu ba gado shekarun jiya mun je duba mara lafiya a asibiti yadda ka yi kasuwa duk mutane ba su da lafiya mata ne maza ne zirga-zirga wani ya yi sati biyar wani ya yi wata kaza wani za a yi masa aiki wani za a yi wane ne in ka je asibiti yadda ka kasuwa in ka je amina kano yadda ka ga masallacin iji motoci sun fi ɗari nawa don an yi fakin duk ana ta jira ba lafiya so wajibi ne mu kula da hanyoyin da za mu samu lafiyar mu daidai gwargwado amma sai ka tambaya su waɗannan mutanen ƙauyuka su can ina su can su ka tsaya ka bincika gari su ne yasa ciwon baya kama su saboda ba sa cin abin da kake ci ba sa shan abin da kake sha mutum ya je da hankalin ya zai ɗaya waɗannan gwangwana yadda ake kayan zaƙin nan mutum ya ci afkawa lemukan nan siga ake zubawa na batar hankali sauransu to Allah ya mana afuwa za mu zo zan yi muku bayani akan magi shi ma yawa wani dan waya ce ba yi magana ba na yi magana kuma har jazira ma sun yi hira akan illar magi a jikin dan adam magi fa ba wai kafa zago ba a jinin mutum magi dai dunkule da fito gani mutuwa kenan wannan wallahi yana da yayi wato akwai yahudanci ne a cikin abubuwa yanzu akwai kasashen da wallahi in ka shiga da magi kama kaza yi wallahi ke gaya mu nan nan ne ɗin nan ba su mu'amala da magi majoratin su wallahi nan Sudan in ka shiga da magi suka kama ka karbe a ciki Saudiya mun yi karatu shekaru duk da muka yi ta buga nan ana sa magi a cikin abinci ba wallahi nama in za su ga shi wani abu ba su sa magi amma muku yanzu shinkafa da wake kai kaga sai ka sa magi uku hudu a ciki duk ciwon kafa da wani ciwon zuciya da wani hawan jini da mai wallahi duk a ciki ba wai ni na faɗa ba a bisa ilimi wannan masana wani wani wani wato wani wani abu na aka yi a jazira ma. suka yi ta kawo ilolin kuma ko yanzu in kana so internet ka shiga kai browsing ka sa magi ka sa side effects of magi idan da larabci ne adraru magi ko maji ka sha mamaki sai ka yi ne kana karanta ba zama ba duk yawanci kasashen da suka ci gaba wallahi ba su amfani da shi amma muna tirela tirela ake bunka mana shi mun saba dan wake na mu ci sai mun ci da shi zan zo zan yi bayani a kansa nan gaba kaɗan yanzu ban shirya ba sai na gama cin wata wannan yawa akwai akwai abubuwa na gargajiya da ake amfani da su wani dan wake gaya mana ya ce na ce to yaya mutanen da suke rayuwa ne lokacin da ba mai nama suke samu nama in an yanka dabba a cire nama a rike shi ina irin yadda ake kilishi sai a bare shi a ɗansa samun gishiri kaɗan kaɗan sai ya bushe idan ya bushe sai a daka shi to nan garin nama in an zuba shi a miya to zai baka kes ɗin mage har da ƙari aka sa mata albasa aka sa kayan ƙanshi da mata suke sawa irin su abin da dinna duk da abin da suke sa kayayyakin mu na ƙanshi su cifta su waye waye sauransu shine zai baka lafiya ta na sha faɗa a karatu ina zuwa ina maimaitawa kuma kwanan da mun je Nijar mun fi kusan kwana goma sha a can suna kawo mana abinci na alfarma muna ci har da santi amma ba magi a ciki amma mu bai zai ba mace sai ta zuba maka magi goma sha biyar a cikin miya daya magi sha biyar wallahi tallahi mana kuma su sun sani likitocin wasu masu adalci in ka je da wasu ciwukan sai a ce kana cin magi sai a ce yace eh, to ka kai kokari ka rage amma ba za su iya fitowa su bayani ba saboda kada kamfanin magi ya zai daure su ni ma dan anan ni da ku ne nake fara <laughs> wallahi nake gaya suna da abubuwan su na zamani na gargajiya da kayan kanshi da ake sawa ya baka test din damar sabo ne yanzu ko suga ne wanda ya saba in zai sha shayi sai ya zuba suga da yawa to na zuba mun shayin da ba suga sai ji ba suga saboda bakin ya zama addicted amma da zaka rage kana shan shayin ba sugan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to nan da aka ji aka baka mai suga mai tsanani sai gaba ka insha ba haka shi ma magin to sun sabar mana ne haka muke muke rayuwa shi yasa muke ta mutuwa da ciwuka cututtuka abincin da muke ci galiban shi ne yake jawo mana masifu kuma ina gaya muku lafiyar nan tana da alaƙa da rayuwar mu da addinin maganin wannan uwa ba kuma motsa jiki kada wani ya zauna baya motsa ta Allah ko ina mota ko ina mota to Allah ƙara wadata amma ka ware wani lokaci da za ka zuwa kana tafiyar kafa kana gumi ko kana wani aiki da za ka yi gumi wala ni da kuke gani na nan wallahi wani lokacin na kan na kina ba mai wanki kayan wanki na shiga wani ɗaki ne ta wanki na wanki na kafin na gama zan jike shafkar training ne motsa jiki ne wanke sosai saboda zan jike na fidda wannan gumin illa ne karka ce wai komai a abin nan kana ɗaukan wannan jin daɗi ne no ka yi abin da za ka motsa tafiya ne kafa ne waye waye da sauransu wukan kafan da yake kama mutane karshen rayuwa mutum ya ga kafarsa ta tsaya sai dai kana tafiya da itace ko sanda ko wani in kana yawan motsawa to za ka da kafar ka za ka mutu da lafiyar ka za ka mutu to shi yasa za ka ga na sha faɗa su ta habbai da tari'a wai ina general hospitals su ina teaching hospitals su. ina asibitocin su ina asibitocin zuciyarsu ina asibitocin ya aka yi shekarun da suke ya yankuna mu daɗewa kun taba ji a karatu mun ce muku an ɗauki abokan hatar ansari an kai shi asibiti an yi kaza akwai likitocin aiki amma suna kula ne da cikin da suke ci mai lafiya ne sannan da abin da ya shafi wannan motsa jikin motsa jikin nan yana maganin wato zai maka maganin da kwaya ba za ta maka ba sama da saba'in bisa ɗari wahala da kake gani zirga-zirga ka tashi ka tafi ka je ka dawo ko kana guje-guje ko kana tsalle-tsalle za ka daɗe kana rayuwa mai kyau amma ba a yi yanzu mutum ya zauna yana ta haɓaka yana ganin wani jin daɗi ne a'a ko benin gidanka ne ka rinka hawa sau ɗari uku ka je ka dawo ka je ka dawo ƙwarai kuwa Allah ka ta yi ka je ka dawo sai ka ji ka gaji demo demo you pain demo you gain demo ka samu pain ka samu wahalar abin da sauransu to demo kuma jikinka zai baka lafiya suna faɗa ai su likitocin duk da shi likita zai ce a amma shi da zai ba amma dai motsa jiki da larura ne to kafo din nan akwai shi a cikin hadisai da yawa wannan halaccin kafan daban sai kuma maganar shan jinin annabi din sallallahu alaihi shi kuma wani abu ne wannan daban ina ba da shawara a je a yi kafo a rinka yi ni da nake ga muku don cika da aiki yanzu haka ina da ina da abin yin tsaho ina da shi a je duk bayan wata ɗaya biyu na kan je a zazzage na sosai yawwa ƙwarai ko daga ciki yawwa ƙwarai daga ciki bayan wahala da nake sha da baka yi saka yi ta ba yawwa tun da zan yi na abona ina shuka ko ina wani abu yawwa amma kai baka isa ba kana kasa ganin haka banza banza ne daidai gwargwado Allah yawwa kuma duk sati sai na fita na motsa jiki sau uku hudu duk kuzurin da nake da shi ina da inda nake zuwa in cire ba riga in cire hulata in ka gani ba za su gani wasu gani sun tsaya malami ke kwarai shi ne kwarai kuwa to ka zo ka mutu da sauran karfinka da ko a kaunar da kai a gida kana ji kana gani a motsa shi yasa za ka yan bal sun fi kowa lafiya saboda yana gudu yana tsalle yana waye da sauransu da wanda yake daukan nauyi yake daukan karfi yana yi yana zaga da gaban su da lafiya ya kone duk wata cuta da za su musamman matasa kar mutum ya bari ya kashe rayuwarsa yana karami da sauran shekarunka ka ya ki cuta a tattare da kai akwai magungunan da ba yi suke wallahi ba sa yi ka shan kwaya yadda ka dan kwaya kullum kana shan kwaya ba ya aiki amma kana motsa jikin nan motsa jikin zai wadatar da kai da kwayoyi da yawa Allah ba mu dacewa so mun karanta da ku hadisin in za ku yi duba muhammad hadisun da zai rawahu ibn adi min riwayati ibn abi fudai daga an burai daga umar ibn safina an abihi an jaddahi قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ليقوز هذا الدم فاشفنه من الدواب Annabi النبي yi له ya ce wa wani ɗauki wannan jini ka je ka binne shi saboda dabbobi ko tsuntsaye karkaci ko kuma awai annasu wadda wa shakka binu abi fulai kala fata zayyabtu bihi fa sharibtu na koye jinin na koya na jinin shan shi sannan ya ce ina jinin da ba shi labari an ni sharibtu wa bai na ce ayi na shanye shi sai annabi dariya to wannan hadisin muka tsaya to shi isnadin wannan hadisin yana da rauni Ya yace fa innahu hadisun da'ifun li hali burai hada hadisin yana da rauni saboda wannan burai da aka kawo sunansa ibrahim fa innahu da'ifun jiddan mutum ne mai rauni so ba za a yi aiki da wannan hadisin da ya ce an je an shanye jinin annabi ba وقرره البيهقي من طريق أخرى فقال أخبرنا أبو الحسن ابن أبتان أنبأنا أحمد ابن عبيد حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة حدثنا هنيد بن القاسم سمعت عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن أبيه قال اهتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاني دمه wannan riwayar ka ce annabi ya yi ƙaho kaga dai annabi yana ƙahon ke annabi ya yi ƙaho ya bani jininsa ya ce idan haka wani la ya fata an musabun au kalbun au insan kada kyarkeci ko kare ko wani mutum ya je ya ɗauka kala fata na haitu fasharito sai na ɗan nisanta shi ne na haitu na shanye shi sun tuhu na zo fa faƙala ma sana'ata mai kai ƙultu sana'atu ladi amarta ne sai ya ce ai abin da ka umarce ni shi ne qala ma araka illa qad sharibta sai annabi ina ganin kamar ka shanye wannan jinin ne qultu sai ce eh, ya kwarai ka ya rasulullah qala ma za talqa ummati minka sai ce to al'ummata me za ta gama da shi a tattare da kai ya tsaye da kisar aya ya ce wa hada wannan hadisi shi ma isnadun da'ifun yana da farauni Lihali, hali ubay ibn al asri al-kufi saboda wannan mutum ubaid ibn qasim al-azdi al-kufi yana da rauni fa innahu matrukul hadith hadisin sa abun bari ne ba aiki da shi wa sammi bil matruki fardan tusibi rawi lahu muttahamun bil kadhibi rawi da ake tuhumar da ƙarya to shine hadisin sa matruk to ba aiki da shi kan yi bin ma'in ima ya ce wannan mutumin magareci ne to kaga ai ba za a yi kida hadisin sa ba lakin qala al-bayhaqi ruwiya zalika min wajhin akhar an asma binti a bakr a wata fuska kuma rawaito daban daga asma binti abi bakr shi ma da riwayar imamu dara kudani ne yana riwaya ce mai rauni kamar yadda imamu dabarani ma an ce ya ruwaito shi da kuma suleiman salman farisi shi ma ya ruwaito riwayar da ita ma mai rauni ce ta salman al-farisi ne fi shurbi ne zubair da salam da suke bayani a kan ibn zubair ya sha jinin annabi na ƙaho sallallahu alaihi wasallam yanzu ba muna magana akan ingancin yin ƙaho ba ne muna magana akan shan ne jinin da annabi ya yi ƙaho ɗin shi muke magana قلت فلهذا قال بعض أصحابنا بطهارة سائل فضلاته حتى البول والغائب من وجه غريب da wannan ne wasu wata fuska daban malamai suke magana a kan to kenan abubuwan suke fitowa fadalat daga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam irin bawali bayan gida A cewa shi nasa ba na jisa ba ne tun daga wani jini nan an ce an shanye in mun tafi akan wanda suka yadda da ingancin hadisi kenan fasta'ana sun fi zalika bima rawahu al-bayhaqi an abi nasr ibn qatada sun ah, wato sun dauke kewa da hadisin ah, imam al-bayhaqi wanda shi ma riwaya ce mai rauni da imam tabarani da su ah, hadisin hukaima bintu Umai, majhula ce ba a santa ba wannan mata ita ta sa hadisin yake da rauni حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد آه، ابن حامد العطار حدثنا أحمد آه، بن الحسن بن عبد الجبار قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرتني حكيمه بنت اميمه wannan mata hukaima bintu umaima da ta kawo kissa da labarin hadisin malaman hadisi sun neme ta ba su ba to kuma ba a dangantawa wa manzon Allah magana sallallahu alaihi wasallam a cikin riwayar masu riwayar a ce wani ba a ba ba daga umaima daga mahaifiyarta annan da sallallahu alaihi kane ya yaqulu fi qadami من من عيدان ثم يوضع تحت سريره فبال فيه ووضع تحت سريره فجاء فأراده فإذا ألقده ليس فيه شيء النبي صلى الله عليه wa وسلم akwai wani واتو wani kasko haka da ake masa irin kasko na da ke amfani na itatuwa haka ake sa masa kama akwashi amma yana yin fitsari a cikinsa kamar da daddare in ya tashi sai a sashi karkashin gadansa in an tashi mata sai su je su zubar da shi tun da su ba su da bandaki sai content ba su da bandakuna bandakunan su a bayan gida ne a nesa ne so in larura ta kama na ya wani sai ya wani a cikin abin nan shi kuma tsuguno a kramakumullah damar sai ta ake lokacin da mutum yake tsuguna wani bayan gidansa in ba bacin ciki ba to kowane mutum yana saita lokacinsa da ya ga dama galiban haka Allah yake mutane to waje suke fita daji suke zuwa saboda ba su da ginan nan banɗaki ba su da shi bayan gida suke zuwa sai a yi sai a je abu ne saboda rashin wadata Na akbar haka suka rayu so idan an yi bawalin sai a fitar da shi a je a zubar da shi to an sa wata rana ya yi bawalin aka tashi karkashin gadansa ya zo ya nema don a zubar da shi sai aka ga ba a gan fitsarin ba bawalin ba sai ya ce wata mata ana ce da ita baraka kana takhdimu li um habiba irin hadima ce mai yi wa matar ta hidima wannan yake nuna ba laifi don mutum ya ɗauki yar aiki a gida tana yi wa iyalinsa hidima tana rage mata aiki ba laifi ba ne ba amma sai a kula da ka'idoji na na shari'a wanda zan yi bayani insha Allah mun gama wannan nan babin shi kenan sai ya ce da ita ita wannan baraka mai yi wa umu habiba matarsa hidima ja'at ma'aha min ardil habasha ita umu habiba ta zo da baraka ne daga habasha aina al da zai kana fi hadha al annabi ce ina bawlin da yake cikin wannan kasko qalat sharibtuhu ya rasulullah to yarinya nan sai ta ce ina shanye ya manzo Allah na shanye haka da rawahu haka dai mai riwaya waito huwa isnadul majhul wannan isnadin na cewa ta shanye fitsarin annabi majhuli ne saboda akwai rawi majhul hukaima bintu umaima ba a santa ba majhula ce su hadisin mai rauni ne ko da wani zai baka labari cewa ai wani ya shanye fitsarin manzon Allah to wannan isnadi na da rauni Abu Dawud ya rawaito shi da Nasa'i min hadith Hajjaj bin Muhammad al-Awwal daga Ibn Wani wa laysa fihi qissatu baraka an rawaito amma ba a kawo kissar baraka din nan ba a ciki to wannan kenan um, manzon Allah dai daban ne sallallahu alaihi wa sallam matsayinsa da darajarsa da kimarsa da fadalat abubuwan da suke fitowa a jikinsa ba iri ne ba ne da nawa daidai da gumi um, uh, da yake fita daga jikinka daga jikina kaga mu yakan zamanto matsala ne amma shi ne annabi turare ne ban turare ake da shi sallallahu alaihi wasallam wannan kadai ya isa nuna maka daraja da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kawo cewa umma habiba tana da wata mata hidima mai suna baraka za ku iya gani a cikin hadisai matan annabi suna da masu yi musu aiki da na aisha tana da barira kamar yadda ya zo a cikin hadisi daidai kun su za ku ji ana faɗa suna da shi ba laifi mutum ya ɗauko wata mai yi wa matarsa aiki tana kula da taimakawa larurorin gidan da kulawa da yara da wani sauransu na ce ba laifi saboda nuna mana cewa ba dole bane ba dole ba ne in mutum yana da hali ya yi ya yi kyau insani ne kyautatawa ne idan kuma ba ya hali ko yana da matsan wurin zama da sauransu to wannan kuma sai a mai uzuri amma ya kamata musulmi su je tsoron allah su kiyaye dangane da abubuwan da suke faruwa na rashin gaskiya da cin amana na 'ya'yan mutane a cikin gidajensu musamman masu aiki mutum zai je ɗauko yarinya budurwa ba da gajiya ya sace a gidansa tana masa aiki wasu ma za ga masu addini amma ya manta da ka'ida ta shari'a wannan yarinya fa da take gidanka take aikinta ai ba muharrama ka bace amma yadda yake haramun ne ka je ka ga 'ya'yan mutane a waje to ba wanda ya halatta maka ita ma wannan ka ta ganin ta kullum so kar mutum ya zo ya lalata addininsa a cikin gidansa bai sani ba hakan dai a ɗauko yan ƙananan mata matasa suna yi wa mata aiki na mai yayi kyau to kai ƙoƙari ka sa shamaki tsakaninka da ita kuma ajiye yarinya budurwa da kake gani a gida matukar ba muharramar ka bace to dole fa akwai abubuwa da dole sai an kula da su saboda za ka zo ta sallah kana azumi kana abin da amma kana ɗiban zunubi a gidanka ba ka sani ba an samu irin waɗannan abubuwa da yawa suna faruwa sai ga mutum ya tsakiyar aiki ko ya yi abokanai ita za ta zo ta ɗauko abincin ba da gaggiyar yarinya budurwa ba shi jaji ba mai a gidajen musulmi su za ita za ta kawo maka abinci ita za ta wanke kaza ita za ta kaza na ta saka hijabi ta rufe jikinta kuma a nesa nesa ko kuma ma kwata kwata karka haɗu da ita ta je can ta ƙare aiki wa mai wa matarka yi dindimin gida da yara akwai fitinar su kansu masu gida wallahi wallahi ina gaya mu jiran ruwa na gaya muku akwai matar da take kuka take gaya mun cewa malam ya kamata a yi wa maza wa'azi su ji tsoron Allah musamman masu wadatar nan suna ha'intar matansu akan masu musu aiki a gidajensu ta ce da kanta ba ɗaya ba ba biyu ba da 'ya'yanta sun kama mai gidanta da mai mata aiki a banɗaki ta shiga banɗaki kurin ya bita babban mutum kuma mai mutunci ya ce ma ta ce matansa hudu amma zayyana bushe tsano a madara shaitan ya zayyana masa aikinsa da haka sai ya sa masa sha'awar wannan ya bar matarsa ta sunna sai je na bin wannan kana bin yar aiki a gidanka an sha kama ba an tafi unguwa ya zo ya keɓance da mai maka aiki yana lalata ta an sha samu yaran gida matasa suna barna da 'ya'yan aiki a gidaje wannan fa wani babi ne fa wannan fa shiru kake ji fa ba a ma magana a kansa ta da mutane suke a cikin gidajensu wallahi abin zai baka tsoro ko mutum 'ya'yansa matasa samari suna kimancewa da 'yan aikinsa wannan fa babu tsoho ba yarinya har ta tsohuwa wallahi akwai cijiyar da ta faɗa ta ce wallahi mai gida yana neman ta na yi magana ce ta ne aiki ne da sauransu to wannan fa mai sauƙi ne wannan mai sauƙi ne mana akwai masu ɗaukan maza balagaggu su suke matan abinci a garin nan alajiwa ne alajiwa ne shi baya cin abincin matarsa namiji ne balagagge shi ke shiga kicin ɗin matarsa shi zai masa abincin safe shi zai masa na rana shi zai masa na dare suna karaskiya matarsa sai ta zo su ce dafa mana kaza dai yawanci yan bokon nan galiban da suke ya su wasu masu kuɗi da halin nan wallahi yawanci a gidajen su abin da ke faruwa kenan sai mutum zai shirka babbar riga ya zai zana maka masallaci a sahun gaba amma ta adi yake a gidansa namiji ba da baki manyan gidajen da wayar nan shine ci gaba wayewa in mutum ya rafka gida sai da ko balagaggen namiji kuku mai masa abinci kai wasu masu wannan mazajen su suke wa matan cafane shi zai je kasuwa ya je rimi ya siyo kaza ya je ah, yan kaba ya siyo kaza ya je kasuwa tsinto kaza kaza sauransu ya zo kicin din gaba ɗaya nasa ne amma fa yana haɗuwa da matan mutumin yana haɗuwa da yan matan mutumin 'ya'yansa mata kai bari in gaya muku billahi azimu na san mutane bila adadin wanda daidai da gadansu da suke kwanciya namiji ne ke shiga yake su gyara mashi fada gadansu a garin nan na ga dama sai in ce gidan wani na sani kuma matan suna zuwa suna fada amma ba su isa canja ba ɗakinka da kake kwanciya ka ɗauki wani balagagge wai baka yarda da matarka ba shine zai zo ita take gyara kaza yi kaza yi kaza yana haduwa da ita ɗakin kwanciya saboda tsabar yahudanci da rashin insaniya ba ka da sirri to kaji wannan babu da waɗanda suke bin matan da wanda suke lalata 'ya'yan mutanen da kuma wanda suke ɗauko maza duka wannan a cikin gida to Allah zai iya maka wadata neman ka ji daɗi da bin zamananci dan wane wane yayi kai ma a gidan ka je ka wallahi ka je ka yi wa kanka tafiya wuta ba ka sani ba kowaye da zai dauki mai aiki a gidansa akwai ka'idoji na shari'a yanda doka ta shafi matan waje haka ita ma yar aikin nan babu wani nassin da ya ce tun da yarinya tana ma aiki a gidanka ya kamata ka ga tsaraicinta ko ta ringa yawo a gabanka babu hijabi ko ɗauko ƙanwar mata mutum sai ya je ya ɗauko ƙanwar matarsa ba da gajiya ya ajiye ta a gidan shi kullum yana kallon ta ba hijabi to wai halatta ma sa ake samun kesa suna neman matan shi ce dan malam zai iya zai iya cire maka sha'awar abin da yake na halal ne a tattare da kai sai sa maka kwaɗayin mai abin da yake na haram wata mata ta zo ta sami shekaru a wata jiha ne ta same tana kuka ta ce ta kama mai gidanta ya yi wa ƙanwarta ciki uwa wadaya ta san me ya faru ita asalinta musulunta ce ya aure ta da haka sai ta yi kokari ta jawo kanwata budurwa kusa da ita ita ma ta bata kalma sai ce a to ki ajiye ta a gidan mana sai ta ajiye ta a gidan ta ce wallahi malam ya mai da mu mata biyu dan ranar da na tafi unguwa a shi zuwa gurin yarinya ne yake ta ce kai da daddare wani kama shi kamar baya tura ba zai zo daki na ba a shi zuwa dakin yarinya yarinya kawai sai wata ran zuwa shi ne fa wani fa yana zuwa waje na ma wannan na gaya maka an kamun yarinyar da aka yi mata cikin da ita yadda taka suka zo suna ta kuka na rasa inda na ce wannan fata wani ma zan yi ita ko mutumin na musulmi ne ya za su yi da cikin kuma duk yan hukumarsu gaba ɗaya an rana ne kafirai ne in ta mai da ita gashi nan amma mai gidanta ya yi wannan ta'adin malamin <laughs> in ana baka labarin barna da mutane suke wallahi in Allah ya baka salaha ka gode wa Allah kullum to wannan yana nan a cikin gidajen mutane barkate bila adadin wannan satin ma wata mata ta kawo kirsa ce mai gidanta yana neman kanwata ta rasa yadda za ta yi na ce ke ce ta tattara kayan ta koma gidan iyayenku ki kore ta in ba sau za ta kashe miki aure ai za a ce ka zara ta nace to ki zauna ki ce yau ta haɗa kayanta ta koma gida in iyayenki sun yi magana su ce ai hajiya ta girma yarinya ta girma duk taimakon da za ki kai mata ki kai mata tana gidan babanki da mamanki tun da mai gina yanzu da abin ta ce abin malam a fili ba wani magana goye-goye a fili kuram duk wannan batsancen da nake gaya kuma ba a cikin kano ne ba wani guri ba so muna da damuwa akan harkar kadimat masu yin hidima dinnan a gidaje da ake dauka akwai hadari ban ce ba haramun bane shi yasa na faɗa tun a karatu ban ce haram bane amma duk wanda ya san zai to lalle ya san me zai almajiri ana dauka almajirai ba laifi ka dauki dan karamin yaro almajiri ne maka hidima amma yana ɗagawa da ya girma to a rinka san hijabi kuma karke da bar mata suna alaƙa da almajiran nan su ma da ta'adinsu gabbala daggan almajiri yana shiga har cikin ɗakin ka ko ina yana shiga a gidanka in an yi magana ai almajirin gida ne almajirin gida shi wa ba shi dama kuna nuna wa 'ya'yanku ma kusanci a gidajenku kuna rayuwa da su ba ku iya kula da shari'a duk shi ma wannan wani babi ne mai zaman kansa to abin da ya kamata shi shine din matar da ta ɗauki yar aiki a gidanta yarinya matashiya da za ta iya daukan hankali to ta sa mata lokacin aikinta lokacin da mai gidan bayan ke rinka zuwa aiki don karfe goma mai gida na yana fita tara goma ke zo yana dawowa bayan da asar na sallame ke uku sai su shekaru bai haɗu da ita ba ta zo ta gama mata hidindiminta da ayyukan ta share mata wanke mata da abin da za ta yi lokacin da mai gidan ya dawo shi kenan ta fita haka wata mata na ba ta shawara ita ma da mai gidan ya fara fitina na ce to ki canja mata lokacin duk lokacin da take mai gidan ki yake nan to kar ta zo gidan kuma tana wani guri ne a gidan to ki ɓoye ta kanta ki ja mata kunne amma malam mutum subhanallah sai matar ta tafi asibiti sai je kira yar aiki balagaggiya yana tsakiyar ɗakinsa yana kan gado a je a dafo masa abinci a kawo masa yana kallon yar mutane wannan yar fa yar wani ne talauci da buƙatar rayuwa ta sa aka kawo ta gidanka kai yanzu za ka ji daɗi a keɓanta da yarka budurwa ana mata wannan abu wallahi na gaya mana in ba mun yi da gaske ba wallahi mutum zai zo su zai lalata shi a gidansa ban yi muku magana fa ofis ba kuma akwai wanda suna aikin ofis kawai halal ne kawai su ta mu'amala da mata ban yi muku magana kasuwanni ba yanzu a ofis mutum sai ga ai wannan yar ofis ɗinsu ne suna aiki da ita wasa da dariya da komai da komai ga mata da samun wuri in mace tana zuwa aiki kwalliya da ado da duk abin fitina fi ta fitar saboda ita ma a ganta kuma wataƙila matar wani ne mutum ya keɓance da ita yana hira da ita ana wasa dariya ana yaƙi haƙori an tashi daga aiki ya ɗauke ta a mota a ɗauko matar kawai ta wata aikin gwamnati wai abokin aikin ta wai ya rage mata hanya ya sa ta a nan gaba yana hira da ita ya zo ya ajiye maka ita da yake banza ne kai wallahi da zan dora ma kitabu da salatin nan ba zan dakata a nan gurin kawai saboda kar ma in yi wani karatu ma ku manta abin da na faɗa kawai mu dakata a nan za mu yi bayanai insha Allah ta'ala za mu yi mu mai mai kyawa gidajen mu akwai buƙatar gyara musamman halin suna mutum yana da awar suna mu gyara gidajen mu ni dai ina maimaita muku wallahi kada neman morewa da jin daɗi da shakatawa ya zo ya sa ku abin nan ku yi wasa dole ku sa ido akan ya'yanku. a nan wani mutum wani wata mata nan ta zo take fada mutum fa ba kuwa ce yar uwarsa fa ba kuwa ta zo ta zo gidansa ba amma wallahi kwanan da za ka yi a gidan nan kwana ɗaya kwana ɗaya sai da kama shi yana neman kuwa nan danginsa ne ta zo kunta matar wani ne ba a kan wasu ce a a yassa ce a ya kanwar mahaifiyarsa ce a waye wasu sauransu an ba ta wurin kwananta ga wurin kwananta shi fa da matarsa a gida ba saboda saurin kai wa shari'a ya yanki dare ya zake wa matar kuma ta yadda matarsa ta fita zagayawa da daddare ta gaba ta gamin gidanta ba a ina yake ta shiga ban daki baya ban daki ta duba gidan duba da ganin lafiya ka zama ta da tsaye gobe ce kai bari in je dakin bakuwa nan ta je ta duba dakin bakuwa ta tare ta tarar da su tsara da shi da ita suna lalata wannan matar fa fatawa ce ta kawo tana tambaya to wai yaya za ta yi da mijin nan a'a matar nan yaya za ta ita to ta kashe auren nan ga ya'ya suna tare da mijin nan yayi yi bakuwa ya je yana neman ta in dai ta ba ku irin waɗannan labaran wallahi kun kasa tashi daga nan gurin adi barna shi yasa imani muna bukatar mu gyara imanin mu ba zahiran wa batinan ba wai magana ce ta baza ba su dole ne sai mun kula da gidajenmu kuma mu ajiye dokoki na shari'a akan gidajenmu malamai sun yi rubutu da yawa akan albayt baitul muslim gidan musulmi ya kamata ya tsara shi ya'yanka ya za ka tsara musu wane ne ya za ka tsara hatta ya'yanka maza da mata duk yara sun fara tashi to a samu shi a yayi wasu ɗaya ubansu ɗaya suna komai a tafi anguwa a kyale su yarinya tana shiga ta fara girma kuma tana bayyana kiranci ga manyan wata a zamani ya canja ka liƙe ta da uwarta kullum suna tare kawai a ta ido a kansu ko fita anguwa fita biki kawai yarinya ka budurwa wai kawai inda za su yi biki kawai shi kenan a je a kai ta a jefan maka ita za a lalata maka ta duk inda za a je an san ina za a je kuma sai ka bincika ina ne maganar ma ka ce wa wai matanka wai su ne za su rinka ba da dama wa ƴarka budurwa ta fita ta je wuri kaza ai an gama da kai mace rauni ne da ita rauni tana da wahalar tarbiyya wallahi wani zai zo a dauke yarinyar faka Allah na to maka ita a dawo maka da jan shi ma wani babi ne mai zaman kansa so da Allah ya kamata mu kula da gidajenmu kuma Allah muke roƙo gyara mana halin mu da ɗabi'un mu ya Allah ka kubutar da mu kada ka kama mu da abubuwan da muke aikatawa kuma ka samu da mutum mutanen kirki zahiran wa batina abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tun taban harshe Allah ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh